بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيل الأرحام وما تنسى وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نبيه قوات الرجب watan rajab shine wata na bakwai a cikin watannin musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da talatin ga watan uku shekara sha bakwai. amma kamar sanarwa ya zo jiya cewa daga fadar mai martaba sarkin musulmi wato ina ganin yau ne ya kamata ya zama ɗaya ga watan rajab maimakon biyu ga watan rajab tsakaninmu da azumi yanzu sauran kwana hamsin da takwas ko hamsin da tara ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ara masa zai iya ganin kwanaki muna karatu a cikin littafin babban malami wahid abdulsalam bali wato hanyar mutanen kirki zuwa ga ubangijin talikai daga wannan masallaci masjidul imam bukhari da yake wannan layi na katabun a cikin wannan gari na kaduna wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a satin da ya wuce don ba manta ba mun ɗauko bayani kan abin da ya shafi wato fallar sallah kuma muna ciki mun faɗi falala ta farko wato mutumin da yake kiyayewa kan salloli guda biyar sababi ne daga cikin sababban shiga aljanna sannan na biyu asalatu ta da kataya gasilan sallah tana wato wankewa mutum kusa kuransa wani ta uku a salatu khairul a'mal sallah ita ce mafi alherin kowane aiki na hudu a salatu tukaffiru sayi'at sallah tana kankarewa mutum duk wani abu mara kyau sannan takan daga darajarsa na biyar sallah yinta yana sawa daga wannan sallar zuwa wannan sallar a yafe maka abin da ke tsakani na shida salatu subuhi sallar asuba takan sanya ka kullum idan ka yi ta ka kasance kana cikin kariyar Allah da kuma kulawar Allah na bakwai salatu subuhi sallar asuba din nan da aka yanzu tashhadu hal mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahar mala'iku wanda suke yin aiki da ainihin wato daddare da kuma mala'ikun da suke yin aiki da rana to suna halattar sallar asuba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masa wato wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda malamai suka ce kana mashhuda saboda ya kasance a lokacin sallar asuba mala'iku sukan ainihin wato halatto sallar asuba da haka kamar yadda ya gabata a bayan shi yasa annabi ya ce mafi nauyin sallah ga munafikai ne sallar asuba da kuma sallar ainihin wato ishayi shi sa malamai suka ce ɗaya daga cikin hanyar da kake gane mutum kana makotaka da shi shine ne zamanto sallar asuba tana haɗa kuwa masallaci amma ko inda ka ga suna rayuwa cikin musulmi amma ba wanda yake sanin a ina suke sallah da in ya fita da safe ba zai dawo ba sai dare kuma da asuba in an kira sallah ba wani masallaci ya za nuna a anguwar cewa a ne sallah da asuba babu to irin wannan rayuwar mutum musulmi ka tsantsan da ita yi hankali da ita wa fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi huraira ta radiyallahu anhu daga al'imamu abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce an na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ƙala ya ta'aƙabu buna fikun mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin naha shi ne ya ji'u ahaduhun aqiba ahadin ɗaya yana zuwa wato wani yana zuwa bayan wani mala'iku da daddare sannan mala'iku da kuma ainihin wato rana una fi salatul fajiri mala'ikun da suke yin duce don waɗannan sun yi aikin rana sun tafi waɗannan sun zo sun yi aikin dare amma lokacin sallar asuba da wanda suke aikin daren da wanda suke aikin rana duka suna haɗuwa a sallar asuba ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa duk mutumin da amin ɗinsa ta yi daidai da ta mala'iku lokacin da liman ya ce ghairi maktubi alaihim wala dalin shi kuma ya ce amin sannan amin ɗinsa ta yi daidai da ta mala'iku annabi ya ce gofira da a nan gurin ne malaman nahu suke faɗa suka yi saɓani a kan wannan kalma ta yi ta'aƙabu na fikun mala'ikatun bin lail wa mala'ikatun bin naha wasu suka ce ya ta'aƙabu na ɗinnan inda gabawun ya zo a farko fikun mala'ikatun billeri sai suka ce wannan wawon din yana matsayin azaf ne wato badal ne mala'ikatun zai zamanto wa huwa mubudalun min wasu suka ce a ya ta'aqabuna fikun dinnan da aka kasancewarsa fi'ilun mudari wannan wawon din su ba su ɗauka cewa wawon jama'a ba ce sun ɗauka wannan ismul jam'i da aka za su ce mabni na ala sukuni da haka mala'ikatun sai suka ɗauka cewa shine fa'ili wanda wannan ita ake ce mata a kalunin barage su a gurin su ya halatta ka kawo wawu wacce take nuni a kan jam'i amma ba a matsayin fa'ili ba wato tana matsayin ismul jam'i ne sannan ka iya kawo fa'ili daga baya wanda har wasu malamai suke iske da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul anbiya cewa wa asrarun najwa allazina balamu alhaza illa basharun mislukum da haka suka ce gawa a asrarun najwa ga kuma allabina ainihin wato zalamu da haka sai suka ce wato wasu kuma suka ce ai ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli da haka mala'ikatun dinnan suka ce fi'ilun ne wato fa'ilun ne fi'il din an riga an hazzafa shi wato yufassiruhu al-mazkur wasu ma suka ce a'a mala'ikatun dinnan wato gabarun ne muqaddam wato fikum aljar wal majrur shine wato mubtada ummu akar haka malamai suka ainihin wato yi sabani wa salatul asr sannan sai sallar la'asar thumma ya arujul ladina batu fikum sannan wa'anda suka kwana a cikin ku suna yin aiki sai su hau zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da haka wannan suna daga cikin hadisai da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba a ko'ina yake ba don wanda za su zo su yi aiki in suka kwana suka gama in sun gama za su hau za su koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai zo ya baka labari ya ce har annabi ma an taɓa gare ka su ya ji fadar Allah a can sama amma kuma bayan ya gama baka wannan labarin cewa an gayyaci annabi ya tafi fadar Allah yana can sama gobe kuma sai ka ji shi yana rigima cewa kuma Allah yana ko'ina. saboda kamar ba mai dada a aƙidar cewa Allah yana ko ina ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya karantar da sahabbai shekara 23 ya bar duniya bai taba karantar da su a aƙidar cewa Allah yana ko ina ba Daliban ne suka zo suka yi karatu gaban daliban annabi Muhammad har suka kare ba su taɓa karantar da daliban su cewa aƙidar Allah yana ko ina ba haka wanda suka zo bayan su sai daga wa'ancan mutanen kirkin suka tafi yan baya da suka zo sannan aka zo aka fara wa'annan su ce Allah ma bai ko ina wa'annan su ce yana ko ina kaga aqidu kishiyoyi guda biyu wanda wanda suka ce Allah yana ko ina to wannan ƙidar idan ka biye mata daga ƙarshe sai ya zo a gina cewa to kowa ma Allah ne kamar yadda yake faruwa yanzu kire kire za ka ga wani katon banza wani ɗan iska ya biya tsaye a gaban ka ya ce shi Allah ne saboda tuntuni dama an riga an kira mutane a ƙidar cewa ko ina Allah yana da saboda haka babun mamaki ba ne kawai ka ga wani ya zo ya tsaya gaban ka ka san maman shi ka san baban shi ka san sanda aka haife shi kuma ya zo ya tsaya kyam a gaban ka ya ce shi ɗin da kake gani Allah ne wannan aƙidar tana nan tana yawo kwanaki wani bawan Allah ya zo ya samu wani mutum daga cikin malaman sunna ya ce don girman Allah a zo a taimaka a yi wa'azi a gosu shi ba wancan ba ahli sunna ba ne fa amma abin ya ga ya fi karfin ya ce don girman Allah a zo a taimaka a yi wa'azi a gosu yace wallahi mutane suna nan suna da ma'alloli a gosu ya ce yanzu haka ya san mutum sama da ɗari yanzu da kowa Allah ne a cikinsu sama da mutum ɗari kowa ya zama Allah saboda an riga an gina mutane a ƙidar cewa ko ina Allah yana sadaka aƙidar mu Allah yana ko ina wannan aqidar ba mai yadda da ita ba kuma ita ce aƙidar mai risala da ce wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kuma wannan littafi na risala wanda yake ce masa malikus sagir mai wannan littafin duk wani littafi da san ana koyan addini da shi a nan kasar in dai ba qur'ani bane to risala ta girme shi a nan kasar to kuma abun mamaki sai ka ji mutum ya ce ba a yarda da fiqhu ba shi kuma bai yarda da imamu maliku akan aqida ba to ai gara ma ka yarda da maliku akan aqida ka ki yarda da fiqhun shi da ka yarda da fiqhun imamu maliku kuma ka ki yarda da aqida shi ya ma fa sauki Allah ta'ala ya shirye da da haka aqidar musulmin da annabi ya karantar hayyabar duniya shekara 23 su ma har suka kare suka karantar da wasu ba su basu yarda cewa Allah yana ko ina ba aqidar shi ne Allah subhanahu wata'ala yana ainihin wato saman sammai guda bakwai mu ma wannan ita ce aqidar mu da muke bauta ma Allah subhanahu da ita wa huwa a'lamu bihim kuma Allah ya fi su sanin halin da su mutane suke ciki idan sun je wajen Allah din su mala'iku sai ce kaifa tarabtum ibadi ya kuka baro bayina ne bai kuluna sai mala'iku su ce tarakna hun mun baro su wahun misalluna suna sallah wa atainahum wa atainahum kuma mun zo musu wahun misalluna suna sallah sanda za su zo da la'asar sun same su suna yin sallah sanda za su kuma kuma da asuba za su baro su suna yin sallah don haka Allah zai tambaya kuka baro su za su ce mun baro su suna yin sallah shi yasa da sallar asuba da sallar la'asar ba a so a yi wasa da ainihin wato ita don cikin zartuntukan malamai da ya tabbata cewa salatul asiri ita ce salatul wusta da Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa inna salata ko wa salat hafizu ala salawati wa salatul wusta hukumu lillahi kanin bayan da an ji an dawo da hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad ya faɗa ya ce salatul wusa ita ce salatul asiri to dole magana annabi ita za a ɗauka duk wani istihadi da kokari da malamai suka yi Allah ya saka masa da alheri amma tun da babban mai gida annabi Muhammad ya riga ya gama magana to a ɗauki magana sa ajiye magana kowa ya koye ta abu na takwas as-salatu ita sallah da kake gani tuniru laka tarika ila Allah takan haskaka maka hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال يكسوا قال رسول الله صلى wa sallama annabi ya ce. A الطهور shi tsarki shine shatrul iman ne rabin imani wato shi tsarki ne rabin sallah don Allah subhanahu ya kira sallah da imani a Qur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan shuhada a 'alan nasi ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم شيخ الإمام البخاري كتاب التفسير ليكا وما كان الله ليضيع إيمانكم سيتي وما كان الله ليضيع صلاتكم Allah subhanahu wata'ala ba zai tozarta ainihin wato sallar ku ba to shi yasa malamai sai suke fassara wannan hadisin da cewa at-tuhuru shi tsarki shine rabin sallah domin sallar ita kanta imani walhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala tamla'ul mizan tana cikawa mutum ainihin wato ma'auninsa in wanda suke sama da ƙasa ba su gode ma Allah ba shi Allah tuni ya riga ya gama gode ma kansa subhanahu wa ta'ala sannan wa subhanallahi wato tasbihi ga Allah walhamdulillahi da kuma alhamdulillah idan ka hada su tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ardi suna cika abin da ke tsakanin sama da ainihin wato ƙasa da aka tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala abu ne wanda ake san haka tunda Allah ya riga ya yi kansa tasbihi to an riga an gama ya faɗa ya ce subhanan nabi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram sannan annabi ya ce was salatu nuru sallah da kuke ganin ta haske shi yasa ko mu'mine ne ko mutane ne musulmi guda biyu suka haɗu wannan yana kiyaye sallah wannan bai kiyaye wallahi wanda yake kiyaye sallah sai kaga an duri na musulunci tattare da shi wanda kuma bai kiyaye sallah wallahi sai kaga wani duhu da ka ganin shi kaga tamkilin fasiki babu askin imani da musulunci tattare da shi saboda bai kiyaye sallah da haka annabi ya faɗa yace was salatu nuru was sadaqatu burhanun sadaqa kuma hujja ne dalili ne akan imanin mutum domin audu wazirin duniya ya waka yake tsakanin dan adam da kuɗi ya ce sai ka ga ana zazzara ido saboda kuɗi to ba ka gane mutane da gaske suke yin abubuwan su sai idan maganan kuɗi ya taso cewa a taimaki addini musamman ma a irin wannan yanayi da hali da ake ainihin wato ciki yanzu an gane kowa kokari kawai ke tara kuɗinsa ya ci gaba da lissafin kuɗinsa wasabaru biya'u sannan annabi ya ce haƙuri haske ne wanda yake tattare da shi akwai zafi shine biya Allah ya ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya hasken rana yana da zafi da haka wal shi ƙur'ani da muke ganin sa hujjatul laka hujja ne gare ka idan ka koye shi ka iya shi ka yi aiki da shi in ka je gaban Allah ka kubuta au aleka sannan hujja ne gare ka idan ka kuskura ka mutu baka iya qur'ani ba baka koye shi ba baka yi aiki da shi ba a wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace innal qur'ana wannan qur'anin da muke ganin sa shafi'un mushaffa mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan ya ce wa ma'ilin lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah alkur'ani ya faɗa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata shi annabi ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki ƙur'ani ya sa shi a gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi sai annabi ya ce ƙadahu ilil janna alkur'ani sai ya kai shi aljanna wa man ja'alahu Ra'ahu wanda ya ajiye qur'ani a bayan sa bai iya shi ba bai koye shi ba kuma bai aiki da shi ba annabi yace qadahu ila an-nari al-qur'ani sai ya kai shi wuta shi yasa annabi kafin ya bar duniya sai da ya kai karan mutane gurin Allah yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittaqadu hadha al-qur'ana mahjura yace Allah ga mutane na nan sun riki wannan qur'anin abin cewa. kaurace wa karatunsa kaurace aiki da shi kaurace wa magani da shi kaurace kaza da shi kaurace kaza da shi sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan sai ka ga mutum ya taso a musulunci ya girma a musulunci ya iya karanta komai amma bai iya karanta Qur'ani wallahi duk ranar da ka kuskura ka shiga tsabari. nan da mala'iku za su zo su ma tambaya guda hudu su ce maka man na biyu ka ma dinuka wa ma ilmuka to mala'ika ba wata amsa da zai gamsu da ita ya ce maka ma ilmuka sai ta kawo mai tarkatan banza duk abin da ka karanta da zaran duk koma wani matsayi ka taka da duk tarin cirin kwalayen da ka tattari. kana shiga kabari sun yi isiya ba abin da mala'ika zai tambaye ka ya ce wa ma ilmuka ka ba shi amsa sai dai ka ce masa fara a ciki tabar layi na karanta littafin Allah na yi imani da shi na gaggata shi kuma na bi shi kana musulmi kana rayuwa a irin waɗannan garuruwan na kaduna ka yi sakaci mutuwa ta zo ta tsitse ka iya karatun ƙur'ani ba ha wallahi akwai matsala kuma duk wani uzuri dai da mutum zai kawo dai inda yana rayuwa a cikin irin waɗannan garuruwan na kaduna to ai da wahala kuma wannan uzurin ya zama makabuli ka ga mutum a kasuwa yana jin kunyar a ce an zo siyan kayansa an yi turanci bai iya ba da haka yana dawowa da haka duk fa matakin da zai ɗauka don ya iya turancin da zai kasuwanci da shi kar a zo a yara bai ji a samu matsala sai ya ɗauki mataki amma ya zo ya rayu shekara goma sha biyar ashirin talatin arba'in hamsin bai iya karatun ƙur'ani ba kuma bai jin kunyar ran da zai je gaban allah ya tsaya a haka yana musulmi bai iya karatun ƙur'ani ba yana jin nauyin mutane yan uwansa wani yare a ci bai iya ba amma bai jin nauyin ya je gaban Allah ya tsaya bai iya karatun Qur'ani ba wannan abin akwai matsala gaskiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu rawa muslim al-imam muslim ya ruwaito an abi hurairata daga abu huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce as-salatu khamsu salloli guda biyar wal juma'atu ila al juma'ati daga juma'a zuwa juma'a sai yace kafaratun lima bainakum kafara ne ga abin da ke tsakanin su kenan daga wannan sallar zuwa wannan sallar daga wannan juma'an zuwa wannan juma'a malam tushal qaba'iru matukan mutum bai hau gima-giman laifuffuka kaba'ir ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana abu na tara shine ar-ruku' was-sujud ruku'i da kuma sujjada ya hutsanil gadaya suna ainihin wato kayarwa da mutum kusa kulansa rawa ibn hibban wa sahahu wal albani an jubair bin nufay anna abdullahi bin umar ra'a fatan abdullahi dan umar ya ga wani matashi wa huwa yusalli alhalin matashin yana sallah qad atala salatahu matashin ya tsawaita sallata wa atnaba fiha da haka da a tsala da atnaba duk ma'anar su ainihin wato ɗaya ne shi ya muke da al a gidan balaga shine maganar da aka yi ta aka ainihin wato tsawaita ta fa qala sai ce man ya arifa hada abdullahi dan umar yace cikin kuwa ya san wannan mutum wa ya san wannan matashin fa qala rajulun sai wani mutum yace ana ni na san shi fa qala abdullahi sai abdullahi dan umar yace law an law kuntu a'rifuhu da a ce ni na san shi kalla a amartuhu an yi filin yutilir a wasu juda. da na umarce shi na ce dinga yin dogon ruku'in sannan ya dinga yin dogon sujjada yanzu sujjada ma an kace ka dan dinga yi kana dadewa ruku'i wasu canza masallaci ya ta ce haka kawai mutum yana neman ya kashe mutane eh an fahimta ya ce kada neman ta kashe hmm? ina ko wani yanayi wani kala na tirenin da ake ranar da naga sun ɗauko a wata kafin watsa labarai sai suka ce irin wannan trenin din duk mutumin da yake yin sallah sau biyar a wuni shi bai buƙatar irin wannan tirenin. an gane to don haka ya ce da a ce na san wannan tuni da na umarce shi na ci ya tsawaita ruku kuma shi yasa za ka ga yana daga cikin masalihu da ake so a dinga duba in kana limanci duk lokacin da kai ruku to ba a buƙatar ka ɗago da wuri domin mutane in suka san kai ruku ba ka cika ɗagowa da wuri ba to wani suna tafiya ne za su taho a hankali su zo zan su samu mai su same ka a ruku amma da ka lafta ruku za ka ɗago to wannan shine daga cikin dalilan da yake sa wasu su kuma da sun ji an lafta ruku sai su fando da gudu kaya kaya kaya kuma ko duk wa'azin da za a ce su tafi a hankali ba za su tafi saboda sun san limamin da ya lafta ruku ne ɗau babun da yake faruwa ba kenan abin da yake faruwa kenan yace fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace ni naji annabi yana cewa innal abda lalle bawa fa idza qama idan ya minki yusalli yana salla uti bi dhunubihi kullah sai a zo da zunubansa gabaki ɗayanta fa wudi'at ala ra'sihi sai a dora ta ainihin wato akan kankin kansa wa atiqihi da kafadinsa fa kullama raka'a aw sajada duk lokacin da yayi ruku'u ko yayi sujjada ta saqata minhu sai wa'annan kusakuran da wa'annan zanubban sai su dinga faruwa kenan gurgurdan yadda ka dade a sujjada da ruku'u gurgurdan yadda zanubban za su fita gurgurdan yadda kana yin ruku'u kana yin sujjada ka dago gurgurdan abin da ya riga ya fita na ainihin wato zanubban kenan rawa muslim sannan al-imamu muslim ya rawaito an amru bin sa'id bin al'as ƙale ya ce kuntu inda usmana na kasance wajen usmanu ɗan afan ka bi tahurin sai ya kira sai ce a kawo masa ruwan alula faƙari sai ce sami ito rasulallah na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yana cewa ma min ma babu wani mutum musulmi ta haduruhu salatun maktubatu wanda sallar da aka wajabta za ta halatto masa wa yi ya kyautata wudu'aha alawlatta wa ha da kuma kushuinta illa kanat kafaratan lima qablaha min adh fati sai ta kasance wato kafara ne ga abin da ke gabaninta na ainihin wato zunubi wannan yana daga ciki to don haka za mu ga cewa wato sai ce malam ya ati kabiratan matukar mutum bai je ma wani gingime manzanebi ba wa zalika dahara kullahu wannan zamani wato gabaki ɗayan sa kenan da aka addaharu shine mururul layali wal ayyam wucewar dare da kuma kwanuka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kalman addaharu guri biyu ne kaɗai a cikin ƙur'ani a ciki akwai a sura ta ashirin da ainihin wato sura ta ashirin da ainihin wato hudu kuma a daidai aya ta ashirin da hudu Allah ya faɗa ya ce wa ƙalu ma hiya illa duniya na mutu wa na haya wa ma hulikuna illa aka suka ce ai ba wani abu ne kawai za mu rayu ne mu mutu ba abin da zai halakar da mu sai addaha Allah ya ce wa ma lahum bihi min ilmin in hum illa yughunnu sannan haka sai a sura ta wato saba'in da shida a haya ta ɗaya shi ne hal'ata alal insani hinun minas ad-dahri lam yakun shine ainihin wato ad mururin layali wal wucewar dare da kuma ainihin wato kwanuka shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cewa lallai a cikin wucewar dare da kuma wuni akwai abin lura ga amma wanda yake da hankali shi ke gane wani abu zai faru nan gaba shi yasa wani malami yake ce la tarkalan na ila duniya wa zinatiha fa dahru la shakka na wa yufniha karka karkata zuwa ga duniya da kuma kwalliyarta abin duk da kasan zai raba ka da Allah yake la shakka fa dahru na wa yufniha ko kokonto babu wucewar dare da rana sai ya hallaka wato ita duniyar kuma mu da muka tara duniyar sai ya hallaka mu kuma sannan bai laisal garibu haka yake cewa laisal garibu غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد إن الغريب غريب اللحد والكفن لا تنهرن غريبا حال غربته فالدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقوتي لأفتك والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله أني حيث أمهلني وقد ديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات ايامي بلا ندم ga kwanaki nan na dan adam suna ta wuciya ba tare da na nama ba wala buka'in wala khaufin wala hazani wannan shine abu na goma sha na goma shine wato fursatu ita sallan nan da muke ganin ta dama ne liman galabatu nafsuhu ga wanda ransa tarin rinjaye sa fa aznaba sai fada cikin zunubi to dama ce da take kawa mutum ya zo ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Tafi sahihain an ibn mas'udin an rajulan wani mutum asaba min imra'atin qublatan suna tafiya kawai sai ga wata mace sai yi mata kis shine qubla da haka haka ya kamata a dinga fassara wa dalibai a islamiyya dan su gane me ake ne a fiqhu haka ake yi a cewa qublatu da sumbanta shi wanda ya fassara bai san me sumbanta ba wanda aka yi mafassarar dubbar sani ba ka za a tashi a tafi fa'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zo wajen annabi akwai abin da yake asali na musulmi ne su ko musulmin saboda nisan su da addini sai aka dauka ce ai ba ma namu bane aruwa maka wannan ci baya ne gaskiya fa akbarahu sai ya bashi labarin cewa gafa abin da ya faru فأنزل الله عز وجل في ألا يسوكد أقيم الصلاة كطيد دسلع طرفي النهار بانغري نوني وظلف من الليل كم ونينكي ندري إن الحسنات صبود سوكاوا وان أيوكا يذهبن السيئات سنة في يدكم أيكي مرساكو ساكو duk دلوك سنة mutum ya samu kansa cikin aiki mara kyau ke yi kokari wa atbi al hasanata haka annabi ya ka biyo da aiki mai kyau a bayan aiki mara kyau tamhuha aikin mai kyau sai zai shafa wa sai shafa mara kyau haka kuma qur'ani ya faɗa yace innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyuka marasa kyau suna tafiyar da aiki mai kyau zalika dhikra lizakirin fa qala ar-rajulu sai mutumin yace ya rasulullahi ya rasulullahi ali hada wannan abin ni kadai ya shafa qala sai annabi yace a'a li jami'i ummati kullum ga dukkan al'ummata ga baki ɗayansu sannan abu na goma sha ɗaya wanda ne na ƙarshe shine fadlu salati al-asri falalan sallan la'asar rawa muslim al'imamin muslim ya rawaito an abi basarat al-gifari Sau da haka kuma haka ake yin addini da an yi magana sai a ce saboda annabi ya faɗa sai a ce hadisi ya tabbata a bukhari a muslim ibn majah tirmidhi nisa'i abu dawud da haka ake addini ba mutum ya zo ya ta muku magana sai ka ruwan sama ba shi ma wanda yake cewa ya ci ba a san a ina ya ci ba mai madogararsa ba a yin addini haka kawai ana yin addini ne da qala Allahu qala rasulu Allah ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce da wannan ne yasa zaka kake ganin ahlus sunna sun fi karfin kowa mutum da ya fara karatu shekara ɗaya biyu uku hudu biyar bakwai sai wanda ya shekara ashirin talatin yana karatu ba zai iya bugawa da shi ma wajen an zo maganan bugawa ana addini ne da Allah ya ce annabi ya ce shi kuma ya bata ma kansa lokaci yana ta karatu wasu abubuwa marasa amfani wanda asali wasila ne tsari ne da za su fahimci da za a yi aiki da su don fahimtar qur'ani da da sunna shi kuma fahimtar qur'ani da sunna ba shi bane a gaban shi ga mutum ya iya wake-wake da dama amma kuma bai iya ƙur'ani da hadisi ba yace salla bina rasulullahi al annabi ya yi sallan la'asar tare da mu bin muqammas a wani guri da ake ce masa muqammas fa qala sai yace inna hadhihi salata wannan sallar da kuke gani fa uridat ala man kana qablakum an bujiro da ita ga al'ummar da take gabaninku fadayya'uha sai suka wulakanta sallar sai annabi ya ce faman da alaiha to duk mutumin da ya kiyaye sallan nan ta la'asar cikin al'ummata kana lahu ajruhu marratayn to yana da ninkin lada guda biyu wala salata ba'daha kuma ba a yin kowace sallah bayan sallar la'asar inda ta nafila ce hatta ya tsalo a sha'idu har sai idan ainihin wato ashahidu ya bullo sai ya ce wa shahidu shi ashahidu anan shine annajmu shine ainihin wato abin da yake ainihin wato tauraro wato ba a yin sallah bayan sallar la'asar haske duhun haske rana ta faɗi tauraro ya bullo sannan ake yin ainihin wato wata sallah wacce take ta ainihin wato nafila ce sannan wa rawa ahmad bi sahihi an abdullahi bin amr an annabi annahu qala yake cewa zakarar salati yawman ya ambaci sallah wata rana shi annabi faƙali sai ya ce man hafa da alaiha don mutumin da ya kiyaye sallar la'asar kanat lahu nuran wa burhanan to sai sallah ta kasance masa dalili da kuma hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa najatan minan nari yawmal Malkiyama kuma sai ta zama masa sababin ƙila daga wuta na alkiyama Allah ka raba mu da wuta malam kana kallon wutar duniya kawai in ta babbakin mutum wani ka kalle shi ba za ka so ka ƙara kallon shi ba hadda wanda aka tabi lahira aka ce mana shiga wuta ya gama wulaƙanta, wallahi in Allah ya da kuma Allah ba zai mana haka ba wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye a ta ba lam ta lahu nuran ba za ta kasance masa haske ba wala najata kuma ba za ta kasance masa ainihin wato tsira ba wala burhanan kuma ba zai zama yana da hujja a gaban Allah ba wa kana yawmal qiyamati a ranar alkiyama sai ya kasance ma a qaruna wa fir'auna wa hamana haka annabi ya faɗa wanda duk ya ci mutuncin sallah ya wulakanta ta idan an tashi haka za a ɗiba karan mawakasta a haɗa shi da su wa ubayy bin khalaf sannan sai an haɗa shi da ubayy bin khalaf Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da wulakanta sallah Allah ka ba mu ikon ainihin wato kiyaye sallah yadda ya kamata haka insha Allah za mu tsaya nan sai mu tashi fadlus salati fi awwali waqtiha fallan kuma salla din a farkon mi farkon lokacinta ko kuwa yawa wace salla ce kuma ya kamata a dinga jinkiri a maimakon a yi ta a farkon lokacinta wasu mutanen namu sai kaga sun akkasa kuma sallar da ya kamata a yi a farkon lokaci sai su yi sallar da ya kamata a jinkirta kuma sai su yi ta a farkon lokaci Allah ta'ala ya samu dace da haka insha Allah zan yi kokari in ci birki a nan gurin sai mu sai idan Allah subhanahu wata'ala kuma ya kai mu sati mai zuwa abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh